malam gwamna mai jigawa malam Dan moɗi, mai kazaure malam mai yankin kazaure malam dan moɗi, mai haɗeja malam ga mai yankin haɗeja malam dan moɗi, mai dutse da rinkin kai ka zama garkuwar su malam dan moɗi, mai kuma da tsayayye ga mai yankin kuma da tsayayye dan moɗi, nawa mai jigawa tila da yan fada wa kowa dan moɗi, mai mutunta kowa malam mai tuli na baiwa dan moɗi, ku yi kiran shi giwa mai hali na annabawa dan moɗi, Me ya gaisuwa ga komanda masu hanzarinsu da oda. Salamu Muhammadu Manda, gishikin matasa rodi. Masu ja da kai sun faɗi, bambai ishawarar dan modi. Mun taho da sabon sika, na salisu babbar harka. Yanzu ina su tudan naka, ambasada ya ce a yi waka. Alamai maita, wakar alamai maita.
dan moɗi, Allah inganta, malam Allah inganta, dan moɗi, Allah maimaita, yan ade tana Allah maimaita, dan moɗi, Allah maimaita, yan kuma da suna Allah maimaita, dan moɗi, Allah maimaita, yan ka zaure na Allah maimaita, dan moɗi, Allah maimaita, yan rangin na Allah maimaita, dan moɗi, Allah maimaita, har na dutse na Allah maimaita.
dan moɗi, Aiki wasa, gwamna aiki wasa, dan moɗi, baya wasa shi ke cinye gasa dan moɗi, dawa amsa dauda ba ta dusa dan moɗi, kai mai tasa ka samu zuman lasa dan moɗi, alfarin jigawa dan moɗi, gatan jigawa dan moɗi, kafafu jure tsayuwa dan moɗi, hannu baiwa kowa dan moɗi, majikan tallakawa dan moɗi, dan modigiwa dan moɗi, Allah ya baka baiwa dan moɗi.
shaidawa kowa malam gwamnan jigawa kai ne gatan jigawa alfarin jigawa sarkin aiki agogo hannu daidai ta ungo in ka waiga ka waigo in ka yi kira a rinko gwamnawa ya rawa kai kai titi da dama kansa ilimi ya girma kuma ka inganta noma haka nan fannin tsaro ma da yawan yan kasuwa ma su ma sun samu dama ta harkar lafiya ma ka kyakkyawan shiri ma masarautu sun yaba ma uban girma suke ma mun gamsu gabar da yamma dawo dawo mu bi ka dawo Malam Dawudi, domin kanya ta yi kama da gawo Malam Dawudi, ka tsoka an kai ke jura kai da kawo Malam Dawudi, ga ta karma maganin a yawo Malam Dawudi, mai tarihi inda na ka kawo Malam Dawudi, mai sanyi na nan ruwa aranda Malam Dawudi, domin al'umma yanzu sun kashe da Malam Dawudi, kyakkyawa mai kwarjini da tsada Malam Dawudi, kenan gwamna mai halin mutan da Malam ga Dawudi, gwamnan jigawa Dawudi, jigon jigawa Dawudi, saitin jigawa Dawudi, alƙiblar jigawa mai Dawudi, kishin jigawa sabon jigawa wakar gwamna ce dan ma da shirin nan take ko da kun mance ɗaukar nauyin sika ce ya kwara na matasa ya san aikinsa baya sa'insa shanu sai dusa ɗaukar nauyin wakar sika neman boyewa sika Gwamnan jigawa ɗan modiya malam agogo sunanka Kai ne kake walau aiki kamar ruwan shuka.
na ce gwamnan jigawa ɗan modi agogo sunansa shine yake wa al'umma aiki kamar ruwan shuka Gwamnan jigawa ɗan moɗi.
na gode Kai ne kake walau aiki kamar ruwan shuka.
sai allah gwani na sawa mai ikon da ya yi ɗan kanya Gwamnan jigawa ɗan moɗi.
kai ne gwani wajen mulki a hadin azamukan hanya Malam agogo sunan ka.
allah da ɗaya mu kwanin gwiwa kana hana mutum kunya Gwamnan
ce tabbas kwa ka ji sunanka Gwamnan jigawa dan modi.
malam agogo sunanka Kai ne kake wa al'umma aiki kamar ruwan shuka.
amfanin auduga a filin ina dimkan aje wajen saka Gwamnan jigawa dan modi.
jama'ar jigawa kauye birni walla sun ga girman ka Malam agogo sunan Ko ka.
aikin ka ba dare ba rana dan taimakon talakan ka Gwamnan jigawa dan modi.
ko da kashi ya zo shashin gwamnan mu ya zamo toka Gwamnan jigawa dan modi.
malam agogo sunanka Kai ne kake wa al'umma aiki kamar ruwan shuka.
ne jigawa sun shaida dan modi ya yi adalci Gwamnan jigawa dan modi.
mata suke ka zo kai mai mai dan ko akwai muhimmanci Malam agogo sunan ka.
ga malami ba don Allah aiki ya zo cikin yanci Gwamnan jigawa dan modi.
sai dan jigawa zai gode Allah da ya ji sunanka Gwamnan jigawa dan modi.
malam agogo sunanka Kai ne kake wa al'umma aiki kamar ruwan shuka.
kowa ya duba fannin noma gwamnan mu shi ya dan waki Gwamnan jigawa dan modi.
kyautar iri da motar noma dukan aje wajen taki Malam agogo sunan ka.
dan an ka je wajen hanyoyi tabbas agogo ya aiki Gwamnan jigawa dan modi.
in ya kula da duk alkawarin jama'a da ya fiye dauka Gwamnan jigawa dan modi.
malam agogo sunanka Kai ne kake wa al'umma aiki kamar ruwan ga gwamnan shuka.
talakawa iwarin farkowa Dan modi.
malam dambewa ba ai mazantarwa Dan modi.
aiki sai mai shi kifa hore wani yashi Dan modi.
yankin halin shi shi sa ba a raina shi Dan modi.
abu da a cika koyan fansho za su yi shaidar shi Dan modi.
a cikin sa'o'i aka wa kowa haƙƙin shi Dan modi.
ko ma'aikata za su yi shaidar karin albashi Dan modi.
karin albashi ya kaddamar nan take zuwan shi Dan modi.
kuma ya samo mana manhaja ta biyan albashi Dan modi.
an tantance no gwazo kan dan mota zuwan shi Dan modi.
harkar ilimi gawa an kara mata karfi Dan modi.
kaso talatin da biyu ya ware ku yi masu tafi Dan modi.
dauka na ma'aikata babu jin wasu su yi mana kofi Dan modi.
ga su kolashin inda matasa ke zafifi Dan modi.
daukar sababbin malamai a yaba masa yafi Dan modi.
ma'asu fiskilas gwamna ya kara musu karfi Dan modi.
ya tura yaran mu medicine kar kai muku zafi Dan modi.
koyon likitoci dan da ake yi tafi Dan modi.
gaba da tallafi dalibai a gada musu karfi Dan modi.
sabon biliyan aka ware dai ilimi ya zurfi Dan modi.
ga ajujuwa na karatu an kera mana hafi Dan modi.
harkar da ta horar da malamai ba ta masu zafi Dan modi.
ga waranka ta kama dan mota Jigawa ranka ta kafa dan kun modi.
tashe muna da biki har shati Jigawa ranka ta kafa dan masu modi.
kiri idami da muzo san fadi Jigawa ranka ta kafa dan dan modi.
mota akwai shiri da kamar janta Jigawa ranka ta kafa dan modi.
harkar lafiya a jigawa an mutunta jigawa dan mota da rizkiya a jigawa nan ya sallama kowa gwamna ka kyauta Dan modi.
haihuwa kyauta Dan modi.
maganin kyauta Dan modi.
gyara asibitoci Dan modi.
gwamna ya yi azanci Dan modi.
maganin wankin koda Dan tare modi.
da masu kila shaida da medical village ya yi Dan modi.
shiri ya yi Dan da modi.
asibitin dabbobi Dan modi.
na rike lambobi Dan modi.
ka zo fannin ciki Dan modi.
agogo ne baya lai a kusan kilomita dubu Malam.
mita dubu gidaje sun zarce dubu akwai a cikin dutse Sai dan da modi.
haleji na rantse Sai dan da modi.
ringin na ratse Sai dan da modi.
babura ba sarze Sai dan a kuma modi.
da masun batse Sai dan ka modi.
zaure cikin damze Sai dan modi.
shi baya sanya kammala da aikin baya ƙarya gwamna akwai halin manya dan motsi, fannin noma motsi, ya harkar girma motsi, ga takin noma ga motocin alfarma motsi, ga su iri nan ma an kawo duk ai noma malaman gona aka dauka burjik domin ai noma dan motsi, ta an raba dabbobi mi kiwon mu na alfarma dan motsi, shi ya kirkiro ma'aikata ta kiwo koko noma dan motsi, mutane aka tura har cana akan fannin noma dan motsi, gami da kiwo shi ma dan motsi, aiki sai mun shi yaro baya raina shi dan motsi, malam ne da shi dan yanzu jihar ta yi goshi dan motsi, ko da sana'o'i ko wanne ga jarin shi dan motsi, an dauki security a jiha tsarin mulkin shi dan motsi, motoci kyauta babura ma kyauta dan motsi, casa ma kyauta kai na markaɗe ma kyauta dan motsi, ɗinki ma kyauta dan motsi, aikin malam ne ni ko sai na yayata dan motsi, daukar nauyin wannan wakar shi zan bai mai sa dan motsi, sai ka dangarke daukar nauyin wakata Muhammad Salisu kenan ya ce a kawo makota dan motsi, shi ya yi mini kyauta ya ce na dago muryata dan motsi, ga jagora kwamanda ya tara dan motsi, matasa sun tara Haji Salihu zan kara dan motsi, Muhammadu mun fara ku ce mana sai bambai sai bambai, makwabta na yi bai bai sai bambai, wannan dan mota sai na bambai, mata fata sai ba kai bambai, bijan ta sai bambai, salihu mun karba sai bambai, Muhammadu dan babba sai bambai, kwamanda no zamba sai idan bambai, ba ku taba ba sai ba bambai, zan ba ku baiti ba sai idan bambai, ba ku amsa ba sai ba zan bambai, daga murya ba sai bambai, to sai bambai sai bambai, sai bambai sai bambai, farwa bambai sai bambai, wanda ya labai sai kowa bambai, sai ya rabai sai mana bambai, ce sai bambai sai bambai, daga dubata yi gwamna nan aminu dan musulman shi kenan dan motsi, dan gwarzo kenan gwamna ma ya san wannan dan motsi, kuma ga qs nan haruna daga ali yana nan dan motsi, sufika kenan na jigawa kashin gwiwan nan dan motsi, kuma yanzu kenan na jigawa uban tafiyan nan dan motsi.
malam bala ibrahim ka ji abun koyin nan sanatan mu makama wasu da baki yawa yana nan jama'a ba su taɓa na dan modi kusa ne wannan ga hamar garba da muke shi mako yana nan kwamishinan nan kenan ne abin kirkin nan wani sankara na nan zube shi da dutun nan ga umar gaba sa sai murna ragaya yana nan malan dan modi rubanya kudin gajiya mamun ka suna yi kamsaloli ma ai duka suna yi alfaizoji ma duka suna yi har NANA na ka suna yi daga tabi ba muhammad na bi na yi alhaji nasir ma kaunar ka ke yi galadimin baura ya zarce makoyi kwamishinan basic education na yi lawan dan zomo namu na yayi da hayar ke yin kwamishinan mu yana yi Profesa Isa Yusuf yana yi. Isma'il Isma'il yana yi. Hayatu protocol kaunar ka yake yi. Aliyu Hussein Farijan Tilla yana yi. Kwamishinan information ka kula ni. Honorable Sagir Musa sai gani. Kwamishinan ayyukan jigawa yana yi. Gambai malam aikin ka yake yi. Kwamishinan local government kuma masoyi. Ibrahim Garba hannun giwa masoyi. Babangida da aka Hussein da ka zaune jagora tun farko ba shi da zari Malam dan ko motar sanata dan ladi sankara za mu ishe shi Malam dan motar masoyi babu san ya cancanta ya ba shi Malam dan motar wa kaina la'ajim nan kuma gane rike shi Malam dan motar an ba mu masoyi kudin abm zan gaida shi Malam dan motar sanato abdullahi e kuma gaida shi Malam dan motar masoyi malam dan modu masoyi Malam dan motar masoyi mai daukar nauyin wakar mata sashi Malam dan motar masoyi ambasado muhammad salisu gashi Malam dan motar da masoyi sunan sika dole mu kara kiran shi Malam dan motar kaina sika sika sika Sai ka hannu karin duka sai ka kowa ya ce sika sai ka yaro dan albarka sai ka gwamna ya shaide ka sai ka dan salisu mai harka sai ka gero sai ga na